<clears throat> a'udhu billahi minash rajim bismillah rahman rahim sunana kabir umar ajiwa shugaban jam'iyyar nnpp na karamar hukumar garawa kuma ina magana a madadin shugabannin jam'iyyar nnpp na lokal gamman 34 da ke jihar katsina ah, muna kira ga ainihin shugabanni na wannan jam'iyya injiniya nura khalil da alhaji gambo ɗahiru mangal da injiniya zaharaddini wakilin kwankwaso daga kano da alai nasiru tsauri wakilin kwankwasiya a katsina da su gaggauta biyan haƙoƙi na wa'anda suke sun tsare mamu akwatai a fadin jihar katsina wato agent kenan wanda kafin zaɓe an kirawo mu an sanar da mu ta bakin alhaji gambo ɗahiru mangal cewa mai girma injiniya dr rabiu musa kwankwaso ya bado kuɗaɗe na shugabannin jam'iyya na nnpp na mazaɓa guda 361 da ke jihar katsina kowane naira dubu hamsin hamsin da kuma wanda zai anshi sakamakon zaɓe a matakin ƙaramar hukuma naira dubu sha biyar biyar da waɗanda za su anshi sakamakon zaɓe a mataki na mazaɓu naira dubu goma goma mazaɓa ɗari uku da sittin da Da ɗaya. kuma ainihin wa'anda za su tsare mu akwatai na dukkanin mazaɓin da ke jihar katsina amma kawo yanzu muna da labarin wasu wurare sun fara tura naira dubu uku uku saɓanin abin da alhaji gambe ya gaya mu cewa naira dubu biyar biyar ne kuma kuɗin nan suna hannun shi duba da irin a zaben da ya gabata a jihar katsina da mu da magoya bayan jam'iyyar nnpp da shugabanni da magoya baya da ainihin shugabanninmu na mazaɓu an yi bakin ƙoƙari an kawo ƙuri'ar da sauran jihohi ba su kawo ta ba kuma ba tare da sisin kwabo ba babu wani mutum guda ɗan takara a katsina wanda ya sai ƙuri'a a rumfar zaɓe saboda haka duba da wannan da kuma zaben da ke gabanmu muke kira ga wa'annan mutane da mun ba su nan da awa 24 inda suka tura wannan naira dubu uku uku to su yi kokarin cika ma sauran mutane naira dubun su biyu kuma muna wannan ne domin ainihin wakilan da muka sa da kuma shugabannin jam'iyya na mazaɓu su san cewa haƙƙinsu baya hannunmu yana hannun wa'annan mutanen kamar yadda na zayyana akwai alhaji gambo ɗahir mangal shine wanda ya tashi yana magana a madadin injiniya rabu musa kwankwaso akwai injiniya zaharaddini wanda aka turo daga kano wakilin mai girma injiniya rabu musa kwankwaso akwai nasiru tsauri wakilin kwankwasiya daga katsina wa'annan mutane shine haƙoƙin al'ummanmu da suke ta matsa mu wasu mu shugabannin ƙananan hukumomi na wannan jam'iyyu ba su kwana gidansu saboda wannan matsalar da muka samu kanmu a ciki saboda haka muke kira gare su da su gaugawa biyan wannan haƙoƙin ba tare da ɓata lokaci ba cikin awa 24 idan haka ba ta samu ba to muna sanar da su cewa za mu ɗau mataki na gaba kuma ba fata muke ba muna roƙon kamar yadda aka yi wannan zaɓe lafiya aka kuma samu goyon baya a jihar katsina su sani cewa wannan matsala ta tabo tun daga rumfa idan ba a biya wannan haƙoƙin ba to akwai matsala duba da abin da ke gabanmu saboda haka a nan ne muke kira da shi mai girma dan takarar gwamna injiniya nura khalil da in ma bai da masaniya ya sani kuɗaɗen mutane da 'yan jam'iyya da agent suna hannun wa'annan mutanen ya shigo ciki domin a biya mutane haƙoƙinsu kowane shugaba na fati na ƙaramar hukuma ya koma gidan shi domin ya samu zama cikin al'ummatai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala